وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوي يعلم هو دكتور أحمد موسى عبد الله في السمجي وأن الله يمسر سوى شيما kwana biyu da suka wuce musashi shi ma addu'a tare da ta jaje da ta'aziyya ga shi mahaifinsa dr ahmad musa da ina jin shine yanzu kwamishina na na zakka da wakafi a nan cikin jihar katsina allah subhanahu ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah ya sa ya huta allah subhanahu wataala ya sa jinyar da ya yi fama da ita shekara da shekaru ubangiji subhanahu ya sa ta zama masa kafara Allah subhanahu wata'ala ya haskaka masa makwancinsa ya lwata masa kabarinsa sai ya aljanna ce masa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa shi mahaifinsa da sauran 'yan uwansa da dangi haƙuri da juriya ubangiji kuma ya ba su lada akan haka Mm-hmm. to Allah ya baka mata ta gware Allah ya baka mata ta gware amma ba za ka daina zuwa ba kai aure ko zuwa ka daina zuwa agaji kuma kada mu maka addu'a kuma ta yake da nafin ɗinka mu daina ganin ka a ce sai mun kai kuɗin fansa ta sako ka قال التي وهل في الثلاثة هي التي وسى بها لقمان لابنه في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أخبرك. شو أنا أبو بكر wanda malam ya ce duka duk wani abu na ibada na umarni na hannu na halin da haram yana kai komo ne akan abubuwan na uku umarni da hali da kaddara ya ce su ne waɗanda lukmanu ya yi waɗansa wasu da su ya ce ya bunayi ya kai ɗana akimis salatu ka tsayar da sallah wa murbil ma'ruf kuma kai umarni da abu mai kyau wani ha'adin munkari ka hana abu mummuna wasbir ala a sabaka kuma kai hakuri akan abin da ya same ka to kaga aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wannan shine if'al if'al al ma'mura kai abin da aka umarce ka kai aiki a karan kanka sannan ka kuma wato ka yi aiki a karan kanka ka gyaru sannan ka yi ƙoƙarin wasu ma su gyaru shi yasa ce akimis salata da farko ka tsayar da sallah don ita sallah idan ta gyaru sauran ayyukan kama za ka ga cewa sun kyau dai ka tsayar da sallah to sauran ayyukan kama za su yi kyau idan mutum ya lalata ya tozarta sallarsa to sauran ayyukan sama duk za su tozarta فمن ضيعها فهو لما سواها أذيع من حافظ عليها حافظ على الدين ومن ضيعها فهو, فهو, فهو لما سواها أذيع إنك تعيد سلة تصورا أبوا الدين ما ذاك كان يتعيد سوء أما إنك لا لا تسلة تصورا تصورا أبوا الدين ما ذاك لا لا تسوء تسيا كفارة أقيم الصلاة وتو يجارو أكرم تلك زمو تلك wa amur bil ma'ruf sannan kai umarni da kyakkyawan abu wato kai umarni da a kyautata a yi kyakkyawan aiki to kaga wannan shine aikata wato aikata umarni sannan wanha anil munkari ka hana mummuna ka hana duk wani aikin da yake mara kyau wanda shari'a bata yarda da shi ba sannan abu na uku wasu wasbir ala ma asaba kai hakuri akan abin da ya same ka na kaddara abin da ya same ka na kaddara kuma ka yi haƙuri hakuri ka rungume shi ka jure ka mai da al'amarin ga Allah sannan ka yi haƙuri a kan abin da zai same ka yayin da kake umarni da kyakkyawan abu ko kake hana mummuna dole za ka gamu da gaba wasu za su zage ka wasu za su yi maka ƙagi wasu za su yi maka sharri wasu za su yi maka yarfi za su ci mutuncinka za su yi maka ƙarya wasu ma za su ce za su cutar da kai wani ma a kashe shi akan wani to duk wani abu da ya tare ka akan umarni da kyakkyawa da hada mummuna to kai haƙuri shine malam yace fa amruhu bil ma'ruf yatanawalu fi'luhu fi nafsihi wa amra ghayrihi da aka ce umarni da kyakkyawan abu wannan ya kunshi shi a karan kansa shi ma ya ya aiki da kyakkyawan kada ya zanto yana umarni da abin da shi kuma yana saba masa san in zai yi umarni to ya aiki da abin da yake umarni ya ce a yi gaskiya to a same shi mai gaskiya ya ce a riƙe amana a same shi mai riƙon amana ya ce a riƙa cika alkawari a same shi da cika alkawari kada ya zanto yana umartar mutane amma yana manta kansa ta'murun an-nasa bil birri wa tanhawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu kwa rika umartar mutane da ai da aikin alheri kuna manta kawo da ku in ji Allah ce alhalin kuna karanta littafin afala ta'qiluna yanzu ba za ku hankalta ba za ku yi hankali ba wato mutum ya yi umarni da abu shi kuma ya saba masa aiki ne na marasa hankali ba na masu hankali ba mai hankali yana umarni ne da abin da shi ma za a ga yana aikatawa yana ana abin da zai shi ba yana haduwa daga gare shi shi yasa Allah ce afala ta'qilu يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا قوة أن سكي إيمانك me yasa kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba me yasa kuke faɗar abin da ku ba ku aikatawa fushin Allah ya yi girmama kan ku faɗi abin da ba za ku aikata haka ba ƙaramin fushi Allah ya girmama wanda ne ya faɗar abin da shi a karan kansa ba ya aiki da shi ba to shi yasa da ya ce wa'mur bil to ya kunshi shi a karan kansa shi ma ya yin wannan bude ayar da aqimis salata tana nuna haka tsayar da sallah domin iya tsayar da sallah inda salata tanha anil fashai wal munkar wa kadhalika nahyul munkara haka nan hana munkari hana mummunan abu shi ma ya kunshi ya hannu daga wannan abin a karan kansa jaurata kuma amurkan kan ku zama farkon wanda kuke cewa wannan alkur'ani ko wannan wajen. amma min haythu itlaqul laf amma min haythu itlaqul laf tadkhulu nafsuhu wa mai fihi da an ce umarni da kyakkyawan abu to shi kansa wannan ya kunshi mutum ya umarci kansa da kyakkyawan abu ya hana kansa mummuna kamar yadda ya kunshi ya yi umarni ya yi umarni wani da kyakkyawan abu ya hana shi mummuna wa amma min haythul luzum shari'i ta fuskar kuma lazimta ta shari'a fa innal amira nahi la yastaqimu lahu amruhu wa nahyuhu hatta yakuna awwala ma'murin wa manhiyun domin wanda zai rika umarni ya hani yayi hani umarninsa da haninsa ba za su zama a ba za su miƙe masa ba wato ba za su tafi daidai ba a gare shi har sai ya kasance shi ne farkon wanda zai aiki da umarnin kuma shi ne farkon wanda zai hannu daga abin hannu idan ya zanto zai yi umarni shi kuma a aiki zai saba ya ƙi abin da aka yi umarni da shi kuma zai hana abin da aikace zai aikata to wannan ba zai tasiri cikin mutane ba waɗanda yake wa umarni da hali ɗin su kuma ba za su rika ɗaukan magana sa muhimmanci ba ba za su dinga ɗaukan magana sa gaske ba wato ga wanda ɗan gangan ne ya ce da mu kaza shi kuma gashi yana yana sabawa yana yin abin da ba shi ya umarce mu ba ko yana barin abin da ya umarce mu yana aikata abin da ya hana mu to a shahid dai anan shine waɗannan abubuwa guda uku da suka zo a cikin wannan aya a jere tare يعين دا لقمان الحكيم يكي yi وسيا يا wasiya أبوه أمرني waɗannan abubuwa umarni da hali وذكر هذه الأصول سبحانه في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهل الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ولنا أيوي منادير آه، cikin سوره الرعد duk sun kunshi ابو abubuwa da ibnu qayyim yake tattaunawa أفمن يعلم أن ما أنزل إليه إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذكر أولو yanzu wanda ya san cewa abin da aka saukar maka gaskiya zai zama daidai da wanda makaho. kaho baya ganin gaskiyar da aka saukar maka da su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba to amma ba kowa ke gane haka ba sai masu inda ma yake zakkar ulul albab ba kowa ke da irin wannan wa'azin ba sai mutanen da suke da hankali sai da sai Allah ya sabanta mutane masu hankali ya ce allazi ya ruku na bi ahadillahi su ne wanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawarin da suka yi wa Allah والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل waɗanda suke sada zumuncin da Allah ya umarni a sadar da shi wa yakhshawna rabbahum suke jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su'a suke jin tsoron mummunan hisabi wallazi da sabaru tiga a wace rabbi kuma su ne waɗanda suka yi haƙuri neman yardar ubangijinsu wa aqamu salata suka kuma tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka kuma ciyar daga abin da muka azurta su a ɓoye ko a sarari wa yadra'una bil hasanati a suke tunkuta mummuna da kyakkyawa ula'ika lahum uqbad dar suna da kyakkyawan gida na karshe فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف cikin sifofin nan Allah subhanahu ta'ala ya tattara wa waɗannan mutane masu hankali da shiga ya tattara musu da makamomi na musulunci da imani a cikin sifofinsu da ya ambata فوصفهم بالوفاء بأهل الذي آهدهم على Allah ya sifanta su da cewa su mutane ne da suke cika alkawarin da suka yi wa Allah. Dukkan wani mun yi wa Allah alkawari. Mun yi wa Allah alkawari za mu bauta masa shi kaɗai ba za mu haɗa kowa da shi ba. Za mu umarninsa sau da kafa. Allah ya yi alkawari da mu a muna alamun zarra lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya dauki alkawarin da wannan ya'yan annabi adamu idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bikum qalu bala shahidna تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين saboda haka tun a wannan lokacin ubangiji ya alkawari da ɗan adam شواذي قوتا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألا تشتعي كن أن أدم بني بني الكون لكم إلا أنا كن أن أدم لأن يوم بني الكون لكم وشوى كفر موتا وشيطان شيطان مئن كنيكم مبين يأتيني بني الكون لكم شوى كفر موتا وشيطان wannan shi ne kudin kudin idan muka cika wannan alkawarin Allah cika mana nashi na cewa auhu bai ahdi ufu bai ahdikum ku ku cika mun alkawari na cika muku da ku. saboda haka alkawari ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala da halittunsa duka ta za su yi masa bauta shi shi kaɗai ba za su haɗa kowa da shi ba za su bi umarninsa sau da ƙafa za su bi hanyarsa ko komin tsawonta ko min wahalarta kama zuwan su duniya shi ɗan ya hure musu kunne ruɗin duniya ta sa musu zukata suka manta da abin da suka yi bayan ƙasa suka manta da dalilin yin su a bayan ƙasa suka koma suna bautar ɗan suna bin soye-soyen zukatansu suna da yarda da hoton hoton shi ɗin da yake musu hudu ba da shi a kullum to mutane masu hankali su ne waɗanda suke ɗauki wannan alkawari kuma suke cika shi shi ne Allah ya ce waɗanda su ne masu hankali wanda suka san abin da suke yi ba mahaukata ba الذين يوفون بعهد الله suke cika alkawarin Allah shi ne ya ce fawas bi wafa'i bi ahdihi alladhi ahadahum alayhi wa zalika ya ummu amrahu wa nahwa wa nahwa wannan alkawari da Allah ya da su ya kunshi umarninsa ya kunshi haninsa alladhi ahidahu ilaihim bainahum wa bainahum wannan ya musu alkawari shi da su wa bainahum wa bainahum da alkawarin da ke tsakanin da kuma sauran ɗan uwansu halittu wani abu da ka yarjejeniya tsakaninka da ɗan uwanka shi ma yana daga cikin alkawarin da Allah ya ce ka cika ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika wato yarjejeniya da aka yi da ku duk wani abu na yarjejeniya na ciniki na aiki da menene to ka zama ka rika wannan amana mai cika ta dole za a bashi ofar aiki za a bashi sharuɗa ga shiga shiga shiga shi da ake so to nan yarjejeniya ce da Allah ce auhu min uqud wa auhu bil ahd inna al ahda kana mas'ula ce ku cika alkawari na yarjejeniya ku sani wannan yarjejeniya a bar tambaya ce gaban Allah subhanahu wataala magini ne aka baka aiki to ka tsaya kai yadda ya dace yadda mai ginin yake so yadda kuka yarjejeniya da shi in tela ne kai ka baka dinki da sharaɗin da aka baka to kai kokari ka cika wannan sharaɗin kada kai ganganci ka saɓa. in kai makanike ne kana aikin kanikanci a kawo maka gyara to ka kiyaye wannan shar da kuka yi da mai kaya kar ka cuce shi ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne kowane irin abu kake yi tsakaninka da wani bawa ɗan uwanka to ka cika masa alkawarinka da ka ɗaukar masa za ka yi masa shi ma cika masa naka wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkawari tsakaninsa da bayansa za su kiyaye الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه سنة الله يبار الأبار شيوا وأن الكون أن سكي سكان ذات أولي أكيد فذا سور ولي شبا ما سور ولي شبا سنة الكون ذات ولي شبا yanzu ɗaukan alkawari a cikawa irin wannan ya zama kamar ado ma ya zama kamar ado je ake wata shaɓara ce wato wayo ne da wayewa ku yi wani agrimen da wasu ka yi dabarar da za ka cuce su wani wayo ne iya kasuwanci ne iya rayuwa ce sanin duniya ne ko ma'aikacin da za a ɗauka aiki ko ɗan siyasa da za a ɗora kan wata kujera wanda ga abin da ake so ya yi wa al'umma amma yana hawa wannan kujera zai juya kowa baya sai shaidaninsa da suka kewaye shi kuma ya cewa ai yayi wayo yayi dabara san cewa ya jefa kansa rami ba ne ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل سنة الله يصف أن تاسد الشيوى سنة سادر دا من الله يتأكد ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه to cikin wannan umarni na sadar da abin da Allah ce a sadar addini zahirinsa da baɗininsa duk ya shiga cikin nan addini na zahiri wanda kake yi kowa yana gani kana sallah kana kana azumi Tafaji hajji an je da kai ka je umara ka ɗau kuɗi ka ba da sadaka wanda da addini ne zahiri Allah ce ka sadar da shi shi ma ka yanke shi haka na addinin da yake na baɗini na ɓoye abin da ya shafi kyakkyawan ƙuduri kyakkyawar aƙida a zuciyarka ta tauhidi abin da ya shafi tawakkali ga Allah abin da ya shafi mai da al'amari ga Allah abin da ya shafi kyakkyawan fata tsakaninka da ubangijinka kyakkyawan zato tsakaninka da Allah godiya bisa ni'imar da Allah ya maka duk wanda yana shiga ƙarƙashin sada abin da Allah ce a sadar da shi addini na zahiri da addini na baɗini da haƙƙun Allah wa haƙƙun halƙi da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin malikinsa duk sun shiga cikin sadar da abin da Allah ce a sadar da shi fayasiluna ma bainahum wa bain rabbihim saboda haka suna sadar da abin da ke tsakaninsu da ubangijinsu bi ubudiyyatihi wa la sharika ta hanyar bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba shi shine cikar tauhidi wal qiyam bi ta'atihi wal inabati ilayhi wat tawakkul alayhi da tsayuwa da yi masa da'a da bai da al'amari zuwa gare shi da dogaro a kansa wa hubbihi da san ubangiji so wanda yake yafi kowane irin so ya kira kowane irin so da bawa zai yi a zuciyarsa wa khawfihi da tsoronsa tsoro na ƙololuwa wanda babu wani saba da shi wa raja'ihi da fatansa wa taubati ilaihi da tuba zuwa gare shi yayin da aka yi masa laifi aka saba masa ai gaggawa a tuba a nemi ya yafi wal istikanati lahu da risina masa da risina masa musamman ma lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da wani abu to kai ko kai sauri ka koma ka risina gaban ubangiji la in ja'ahum ba'suna tadarra'u ya hana lokacin da azabar mu ta zama musu ba za su kaskantar da kai ba za su risina ba kan mutum ya risina sai kuma ya yi wata dagawa ya fito da wasu kalamai maganganu marasa kyau marasa daɗi to inda za ka san cewa mutane suna buƙatar a dawo a karantar da su tauhidi tsantsar tauhidi ne wanda halin da mutane da suka shiga na wahala irin kalamai da zaka suna fita daga bakin mutane kalamai marasa daɗi wani ka gaya masa Allah ce kai da Allah can ana magana abinci ka zo kana mana wa'azi in ana jin yunwa wa ya gaya maka ana yin sauraron wa'azi wata hauka in ana ji yunwa ba a ji ba a sauraron wa'azi na gaya maka haka a lokacin ne ma kamar ka saurari wa'azi in mutuwa ce ka mutu da imani in yunwa za ta kashe ka ka mutu da imani sahabbai ba su rayu cikin yunwa ba suna ɗaure su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙasa a cikin sai da ɗaure saboda yunwa ai ba ka fara jin yunwa ba har da za ka yi irin wannan maganganu lokacin da annabi ya yi hijira zuwa madina an kwace musu duk wani abu nasu da kasuwancinsu duk mutanen maka sun kwace an raba su da gidajensu an raba su da yan uwansu suka yi hijira suka zo madina su ma a lokacin madina ba wani abu ne yake da suke da shi isasshe ba haka nan suka zauna cikin yunwa da rashi annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito cikin dare ko tsakar rana saboda yunwa ta fito da shi daga waje daga gidansa da sahadu da abubakar ya tambaye abubakar menene ya fito da shi ya tambaye annabi sallallahu alaihi fito da shi ya ce yunwa ya ce ba abin da ya fito da ni kenan a haɗu da umar shi ma ya ce abin da ya fito da shi kenan haka za su danganta su je su samu wani sahabin wanda shi yana dan wani abu ya sa musu girki su ci da sun ci wannan abu kuma sai su gode wa Allah lokacin da annabi ya yi irin wannan fitowar ya je wani wani cikin sahabbai ya yanka musu wata irin irin abin da ɗinsa ‘yar akuyarsu samu musu nono ya samu musu dabino suka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi ranar gobe kiyama sai an tambaye mu akan wannan ni'imar thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im amma yanzu ne ma ake abincin cewa duka ni'imomin da Allah ya mana saboda jarraba da aka shiga manta ake da duk ni'imar da take tattare da kai ni'imar lafiya da Allah ya baka gaɓoɓin da Allah ya baka idanu kunne da kake sauraro da shi hanci da kake shaƙa da shi Allah ya bar maka gaɓoɓin da kana taka ƙasa kana tafiya kana shiga inuwar Allah amma kana mu'amalantar ubangiji kamar ya kwace maka komai wanda ɗaya daga cikin manyan ni'imomin nan ba za ka yarda ka canza ta da wani abu da kake fatan samu ba a ce za a baka arzikin duniyar nan amma za a kwace maka ji da gani ko a kwace maka lafiyarka me zai maka amfani wannan arzikin naka ga arzikin amma abincin ma za ka ci baka iya ci ruwa wannan sai an ɗumama shi ka iya surɓa mai amfanin arzikin to ne ma ake gaba ɗaya a cewa, gode wa Allah daga ɗimbin ni'imomin da ya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba mu iya kididdige ni'imarsa ba ba tsadan man fetur ko kuma karewar darajar naira shi kaɗai ne ni'imar da muka rasa ba ko kuma samun wato man fetur cikin sauƙi ko kuma darajar naira ta yi ƙarfi ita ce ƙarshen ni'ima ba ni'imomin da Allah ya bar mana suna nan tili ba kuma yadda aka iya da su ko iskar da kake shaka ko wanda zai sai maka subsidy a kanta ya ce ya cire subsidy ɗinta ko ya ce ya ƙara maka harajin shakar iska babu shi ya riƙe iska ko ya sace ce kai ƙasar waje to wannan ni'ima ce da babu wanda ya sai maka ita kuma Allah ya maka ita ya baka ita available kyauta saboda ka gode wa Allah a cikin kowane hali yana da kyau tsarkake ubangiji musamman ma lokacin da mutum yake cikin damuwa koma ga tasbihi ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon sa wa laqad na'lamu فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك Allah ya ce mun san abin da mutanen da suke gaya maka yana takura maka zuwa kana cikin damuwa me za ne ka tsarkake ubangijin ka subhanallah kai tasbihi tare da godewa ubangijin ka Bulus lokacin da ya shiga cikin bala'in da babu wani ɗan Najeriya da ya shiga shi a da ko a ko wanda ya shiga bala'in da annabi Yunus ya shiga amma Allah da ya ce fa laula annahu yana da minin musabbihin ba dan yana daga cikin masu subhanallah wa tayyibin da da ambatan Allah da tsarkake shi yana bisa sai ya tsaya iyalin ma'asum لكن هذا في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجب لي هذا في الظلمات تكون تفاية قادوه الدري قادوه الروى قادوه تكون تكون أما تكون تكون تكون تكون amma kai ka ce wai in kana jin yunwa kana cikin mala'ika a gaya maka Allah wai ina kake da za zaka to sai kin za zaka saurara ka kira wanda kake ganin shi ne zai maka magani ba Allah to irin waɗannan maganganu za ka ganin su suna yaduwa wani za ka gan shi malam a fuska kamar zai yi magana ta masu hankali amma in ya kwaba wata magana sai ka ce lalle akwai aiki irin wannan mutum bai cika a fuska ta kamala amma yana tofa irin waɗannan maganganu marasa kyau game da Allah da addinin Allah da masu kira zuwa ga Allah to shi ne malam ya ce sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi ya kunshi tsayawa da yi wa Allah ɗa'a da mai da al'amari gare shi da dogaro a kansa da sansa so na ruwa. da jin tsoronsa tsoro da ƙololuwa wanda ba sama da shi wa raja'ihi da kyakkyawan fata a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kaddayan ku ya kuskure mutu sai yana kyautawa Allah zato Allah ya ce ana inda husnu zanni abdi bi falyadhunna bi ma sha ina nan inda bawa da yake zato na kaje duk zaton da zaka yi game da ni hakika san da kai dama in alheri ka ga alheri in shari ka shari wanda bakin su kullum ba kyakkyawan fata sai mu da nan aka ƙara kuɗin mai sai ce ai ba dan ma zai tsaya ba wallahi kuɗin ta gaya muku na gaya muku har wani tuna wa mutane ke wai ai ya taɓa faɗa wato ba za ka yi wa Allah ta da kuma ba za ka yi wa Allah ta da kuma ba sai dai da mummunan zato annabi ya ce Allah ya ce ku ta ci abin da ku ga dama in alheri ne ku ga alheri in sharri ne ku ga sharri amma kullum ba a kyakkyawar zato ba a kyakkyawar fata sai dai mummunan fata sai dai mummunan fata in shinkafa ta shi kuma ne ku gani ai dan da wata kaza ma za ta dan da wata kaza ma za ta a haka haka kuma sai ta zuwa ana sai ana ɓoye ta saboda wancan mummunan baki ya ce muku za ka ƙara shi ke sai a je a ƙara saya a ɓoye a ta ɓoyewa a ta ɓoyewa saboda mummunan da su da kuma Allah sai Allah ya bar ku ku haka ɗin da haka ku sai za ta yasa ba a yi wa Allah irin yawa Allah kyakkyawan zato yawa Allah kyakkyawan zato wal istikanati lahu da risnawa gaba gabansa wal khudu'i wal zulmi lahu da kankantar da kai da kankantar da kai gaban ubangiji babu kofar da ta zama a buɗe da gaggawa ba wa shiga daga gare ta zuwa ga ubangiji kamar kofar nuna talauci ka da bukatar ka gurin Allah ita ce kofar da nan da nan za ta sada ka da ubangijinka kofar ka nuna wa Allah kai ba ka isa ba kai ba kowan komai ba kai ne tsananin bukatar ne a wajensa to yanzu nan sai ka samu iso yanzu nan sai ka samu iso ya sa ce an gano jibin mu'amma idan da'ahu wane ne yake an samu matsuwa saboda lokacin da yake cikin rutuwa din nan ya yarda babu wanda zai iya masa sai Allah to ya biyo kofar da tafi kowace kofa kai shi da ubangiji cikin bukatarsa rafin gaggawa a mutane ba su gane wannan kowa gani ke dabara su ce ya tafi da shi wayansa ya isa والاعتراف له بنعمته وشكره عليها da يدار نعمة الله da kuma gode masa wal iqrar bil khati'ati wal istighfar kai da kuskure da kake yi ka kuma gafar da Allah ka da ni'imar ubangiji wanda duk ya san Allah sani na hakika to ya san cewa yana tsakankanin wato hango ni'imomin Allah da suka baibaye shi hango ni'imomin Allah da suka baibaye shi da kuma hararo gazawarsa a cikin ayyukansa al'arifu kamar yadda shekul islam yake faɗa al'arifu billah يسير إلى مشاهدة منته والاطلاع على عيب نفسه والعمل haka bawa yake na Allah na gargaru yana hango ni'imar Allah ko yaushe idan sa baya makancewa ya ne daga ni'imomin da Allah ya masa sannan kuma yana hango sa shi a matsayin matsayinsa na bawa yana ganin gazawarsa a cikin ayyukansa to a lokacin rashin samun isa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da samun bukatunsa shi yasa za mu ga sayyidul istighfar annabi ya faɗa sayyidul istighfar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi shugaban istighfari duk wani istighfari ce Allahumma anta rabbi خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أكن يكون أطلقي خلقتني وأنا على أهدك وعدك ما استطاع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا الذنوب إلا أنت خلقتني وأنا على وعدك على أهدك ووعدك ما استطعت كيف تشير إلى ina da alkawarin da muka yi da kai wa kanakin da nake kiyayewa abu ubini yana komawa da wato ina yarda cewa kayi min ni'ima wa abu ubini yana kuma komawa da yarda da kayi min na yi zunubi na yi laifi fagfirli ka gafarta min waɗannan abubuwa guda biyu mushahadatun ni'ima da ittila ala aibin nafs wal amal riga ganin ni'imar da Allah ya maka har kullum kada idan kai makanci ka riga jin cewa ai ya kwace maka komai bai bar maka komai ba tare da cewa wani abu ya kwace maka amma ya bar maka abubuwa da yawa sannan ka riga ganin kai ma da kanka kai wa kanka ne ka yawa kanka to idan mutum ya wannan to ya samu abin da zai sadu da shi da ubangijinsa ya ce fa hadhihi hiya alwasla bayna alabdi war rabb wannan shine abin da yake sadar da rahma da ubangijinsa وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده Allah ce ka waɗannan sababba waɗannan igiyoyi da suke tsakanin Allah da bayansa ya yi umarni a sadar da su ka amari bari su tsinke kar katse idan bawa ya bari igiya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ta katse tsakaninsa da ubangijinsa ya shiga wani hali sauraka a sadar da abin da Allah wani a sadar da shi wa amara an yusala ma bainana wa baina rasulihi bil imani bihi haka nan yayi umarni da mu sadar da abin da yake tsakaninmu da banzansa ta hanyar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihi ta hanyar gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya faɗa ya dace da ra'ayinka ko bai dace da ra'ayinka ba ya dace da kwalwarka da tunaninka ko ya saba kwalwarka da tunaninka ya dace da ra'ayin malaminka ko bai dace da ra'ayin malaminka ba ko bai dace da ra'ayin ƙungiyarka ko dariƙarka ba ka gaskata annabi cikin duk abin da ya faɗa wa tahkimihi fi kulli shay kowane abu da ya faru kuma ka kai hukuncin ka zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam shine ka kai hukunci zuwa ga sunnarsa duk wani abin da zai faru da zai bujuro tsakaninka da ɗan uwanka to ka nemi hukuncin Allah akan wannan abin ya yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألا شيء na rantse da ubangijinka in ji Allah shi da kansa yake rantsuwa da kansa na rantse da ubangijinka la yu'minu ba za su zama mu'minai ba ba za su zama masu imani ba hatta ka fi ma shajara bainihim har sai sun kai maka hukunci akan duk abin da ya faru tsakaninsu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu in ya taso suka kasa gane kansa ko kuma wani rikici ya barke su gaggawa su je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi hukunci tsakanin su bayan wafatinsa suna komawa zuwa ga sunnarsa suna komawa zuwa ga sunnarsa su ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hukunci ثم لا nufi an fusi حرجا sannan ba za su ji wani kunci da takuruwa a cikin zuciyarsu ba bayan an gaya musu hukuncin Allah kada a faɗi hukuncin da ba shi suka so su ji ba kuma su ji wani wani ma ya cewa kai ne ma ka ja mana gashi nan kai tambaya gashi nan gashi nan wani yana son yi abu to ba ma ya so a tambaye hukuncin Allah da manzansa akan abu Za ka ja ka je ka tambaya a ce mana haramun ka bari sai mun yi tukunna sai mu tambaya in muka tambaya aka ce haramun ne sai to malam za mu iya tuba to sai ka ji ba wata takuruwa a zuciyarka sannan ba nan ba ma wani sallimu taslima sannan su sallama gaba ɗaya su wa taqdimi warrida bi hukmihi wa taslim shine da yarda da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke da kuma sallama masa wa taqdimi mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal waladi wal ajma'ina da gabatar da soyayyarsa a kan soyayyar wato soyayyar kai da soyayyar mahaifi da wato da soyayyar ɗa ko ‘ya'ya da na mahaifi da na mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi faɗa a hadisin anas da hadisin abu huraira la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da mahaifinsa da ɗan ‘ya'yansa da mutane ma gaba ɗaya lokacin da yana Umar ya yi rantsuwa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasu na son ka in da rai ba abin da fi so fiye da kai Annabi ya ce ba za ka zama mumini ba har sai ka so ni fiye da ranka ya ce ya rasulallahi wallahi ina sassa ke da annabi ke sai yanzu ya umar sai mun gabatar da san annabi sallallahu alaihi wasallam akan san komai ya zanto duk wani abu yana ƙasa da soyayya da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله saboda haka da Allah ya ce wanda yasiluna ma amara Allah bihi an yusala su ne masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa tsayawa da haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa duk sun shiga cikin duk suna cikin yasilu da ma amara Allah bihi an yusala wa amara an nasila ma na wa bainal walidina wal aqrabina bil birri was silati sannan Allah ya umarce mu sadar da abin da yake tsakaninmu da iyayenmu mazansu da matansu da dangi makusanta ta hanyar yi musu biyayya ta hanyar kyautata musu fa innahu shi ubangiji amara bi birrin ya yi umarni da biyayya da iyaye da kyautata wa iyaye wasilatul arhami da sadar zumunci Allah na ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار ذي الذنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبنجي سبحانه وتعالى يؤمرني لأبو تامة شي كأي يتشيكما أكيوت تاوى إياي سنة أكيوت تاوى دنجي مكو سنتا سنة ذي القربى أكيوت تامة شو to wannan kyautata musu kyautata wa iyaye da kyautata wa dangi makusanta yana daga cikin alladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa amara an nasila ma bainana wa bain az-zawjati bil qiyam bi huquqihinna wa mu'asharatihinna bil ma'ruf haka nan Allah ya umarci mu mu musadar da abin da ke tsakaninmu da matanmu na aure Mu na aure musafir da abin da ke tsakaninmu da su hanyar da ta dace da shari'a wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kathira idan kuna kin wani abu tattare da su to wataƙila kana kin kana iya kin abu kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa ubangiji ya umarci namiji ya kyautata tsakaninsa da matarsa ya masa mu'amala mai kyau haƙƙin ta ya kiyaye mata ya sani cewa ubangiji subhanahu wataala ya sa ta a ƙarƙashin sa kuma yana jiran sa da ga ya zai mu'amalance ta to wannan duka yana cikin ƙarƙashin allazina yasluna ma amara Allah bihi yusal suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi وأن نسل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا هكذا مسادد أبن ديكي سكن da makoci تشينا كركسا da تشينا كنيسا da Allah subhanahu wataala ce wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jam wa bil sabil wal jari dhil qurba da makoci wanda yake da dangantaka ta kusanci da makocinka ne dan uwanka ne yana da haƙƙi biyu haƙƙin makotaka da haƙƙin ƴan uwantaka ƙaninka ne ko makocinka ne dan ne makocinka ne da dangantaka tsakaninku haƙƙi biyu zai ci tudu biyu haƙƙin ɗan uwanka ne kuma haƙƙin maƙocinka ne والجار ذو القربى والجار الجنوب da maƙoci na nesa wanda kuna da makotaka amma ko ba da makotaka ta jini kuna da maƙotaka ga gida ga gida layi ɗaya haɗa ku wannan makocinka ne amma wanda yake babu kusanci na na dangantaka tsakaninku shi ma ka kiyaye haƙƙinsa ka kyautata masa النبي صلى الله عليه وسلم يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira da gaske to ya kyautatawa ya girmama makocinsa da yawan makocinsa karamci nabi ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila ya rasulullah qala man la jaruhu bawa'iqahu wallahi ba zai zama mumini ba wallahi ba zai zama mumini ba aka tambaye annabi wane ne yace wanda makocinsa kullun cikin fargabarsa yake kwana yana tsorace da shi kai cuce shi saboda haka ya kula da haƙƙinsa ya kiyaye haƙƙinsa a karan kansa da dukiyarsa da iyalansa kamar yadda yake zama ke kiyaye haƙƙoƙin karan kanmu da iyalanmu da dukiyarmu وأن نسل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحذر وكتشينا يتسألك يا ماما كو لا يتسألك وأن نسل ما بيننا وبين الأرقاء من كانت تابع ودكنا جينا to shi ke da sai mu tsaya a nan ma dawo baya in karatun gaba lokaci ya yi abinda muka faɗa da daidai allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh